وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لو إشرين بقيه بقي وترجم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتا da أدار hudu da Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ne na dace da muwafaka na duniya da lafiya don tsarkin sunayensa. Za mu tashi kan aya. Ƙauluhu ta'ala هذا وليس كمن يأي بقطعته ظلا bai kasance ba kamar wanda yake tsare yake kula da tsarinsa wasa ɗan nada idan ma fasilun na tsaka shi yana maganansa yana kare lokacin da tsakiyar tofukansa idan ma fasilun na tsaka lokacin da mai magana yi magana هنا محل الشاهد هذا قوله تعالى وبشر المخبتين كسوى النبي كنا كي البشري بما سكان كان تدك سبع الله بشارة بشارة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولكن كن ان انبسي الله تبارك وتعالى آية قوة حديثي وعدوا قوة وحيدو وجلت قلوبهم هن كلين سفن تعشي مخنسي مو هن كلين masu sukan ce zukatansu kan tsoraka wajalar والصابرين على ما أصابهم وإن ذكي حقري أكن أبن ذا إسامير باقى قوله سكي كارا ووانا سكي كارا ووانا سكي كارا الله ولم وانا سكي كارا الله ولم وانشا wanda ya zai ya faɗa masu sun san Allah ne kuma suna neman Allah kawai zai kawar masu da abin da ya same su su su wa'innan siffansu guda biyu ko kuma makubitina wajilat qulubuhum sabiri ma'ana ce sai ake mukbitina khaifina na. wannan masu wannan siffa guda uku aka ce annabi zai kai musu bishara bishara ta musamman mutum zai iya neman ya siffatu da waɗannan siffa guda uku nan an kantar da kai ga Allah biyunsa da karewa gare shi yadda shi zai fi na biyunsu kuma tsoratar tsoron Allah a duk lokacin da suka ji wa'adu ko wa'idu an kalan su kan tashi zukatan su kan tsorata sannan abubuwan duk da suka fafa masu su kan cije su shanye ba tare da sun kai Allah kara ba أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر الله تبارك وتعالى يا أمر umarci manzonsa yi bishara ga masu tsada ga Allah masu ƙarƙantar da shi. Ai shi ne mu betina mutawa da yi da billahi. Mutuma innina sun litsu, wato sun kimtsu, sun litsu da Allah. Allah zina min sifatihim daga cikin siffofinsu أنهم إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم كان سنجي مجانا الله زكاة تنفقا ترجيها أي خافت من الله جل وعلا وأن يبشر الصابرين ثم أمتا أمر لي يأي بشارة وما صنع كلمة على ما أصابهم من الأذى كان أبن يسامي سوء ko yake samun su na cutuwa ana cutar da su akan addinin Allah to so ya haƙuri cutar nan da ake masu suna da albishiri wa muta'alliqut tabshiri maratan inda aka rata bishara mahzufu mahzufu li dalalatil maqami alayhi saboda wurin tarza nuna wurin يعنون عند إذاته آه، عليه أي بشرهم بثواب الله على عيسى هكذا كوي مبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم أما بعد أجعلون الله رسول الله وأن دي بجين بشارة أبنين إذا كما فاقوا لك الله to amma wurin kansa yana nuna ga abu shi za ka ce a musu bashara da irin wani lada na Allah cikin ladan Allah na jannatihi mai badali ne maimakon lada aljanna zan je maka lada sakamako duk abin da za a yi da kuɗi dai a sayo abu duk abin da za a ba su dai a dai ba su aljanna nan ita ce kawai dama ita ce dukiya وقد بين في موضع آخر عن فقي أبوك ونورين أن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم mutanen nan da in an ambaci Allah zukatansu kan tsorata humul mu'minuna haqqa su ne mummunan gaske amma a ambaci Allah zuciyar mutum a bushe ya shiga wani kes ya shiga wata matsala sai dai ya bi ya bi ya samu ya fita daga wannan matsalar amma za a yi maganan wa'ido a yi maganan wa'adu ɗan adam kirmas a watse kaɗe riga sa ta inda da shi wani ba sai bare ce ya ya kansa to ai mu baƙaƙe ne ba a gane kukan a muna kukan zuci ne inda akwai shi a zuci da an gan shi a wasu labarin zuciya ya tabbai shi da da tsoron Allah a zuciyarmu da an ganta tana kuka. Yomi tuɗe, lau an zalna ala jabalin, da ra'aikahu khashi'an mutasabbi'an min khashiyatillah. Mu kuwa zan cikin mu ba a taɓa samun wanda ya mutu wurin karatu. amma a salafa da koma alkur'ani za a su ga sunan barkatai wanda zai yanke jiki ya faɗi umaru ɗan khattab radiyallahu anhu yakan yi kwanuka yana kwance in ga aka kwashe shi ya sallah in ya tafi ya kaje can ya kwanta ya kwanuka ana dubo shi kuma ba wani abu ne ba tsoron Allah ne mm, ya dai magana mai magana ce ce mu fa kwanan nan muka fara jin maganan ma kwanan nan muka fara ganin ana kuka akan littafin Allah to sai dai muna kuma Allah da ya shirya ta da wacin ta mu ma sa mana kan gina da iko amma mu akwai matsaloli za a karanta littafin Allah inda abin za a ce misali maimako kayya ta niyya mai yaya aka yi mai yau junan mu ma da shi gare a sai mu kare kanmu ai tsoron Allah a zuci inda akwai shi a zuciya na bai shi babu ne zuciya ce ta ƙinƙashe ta laijarati au ashaddu wa kan mina hijara domin hijarori akwai wanda ya tafajjar min al la yahbitu wani min la tsoron Allah kan sa dutse wato kenan ka ga dutse daga sama ya su kan ƙasa kalmar Allah ne in kawo ka je cikin duwatsun ɗin ba mu da duwatsu sosai amma wannan yan duwatsu ma da muke da su in ka je zaka wannan dutse kawo kwarewa yi sai ga wannan dutse kamar yan shi a yau ka sai ga wancan dutse ya haka ya dare a tsakiya kuma irin dutsen nan mai ƙarfin ni da gani ni. ya dare ne ya haɗe domin rashin ya tafajjar min hulanuwa amamu sau daga kurubuhun ainihin musiffan mominai su ne wa'anda hubul masu wa'anda in an ambaci Allah ba faɗi abun ba an ce da وعدوا وجلت قلوبهم ثم عصوا فهموا وجلوا ورقى وإنهم المؤمنون حقا وقولهم هم المؤمنين حقا يجعلهم وجبيرين بالبشارة كل سنة مؤمنين سلة سنة بشارة

cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fi qawlihi ainihin ta'ala إن المؤمنين الذين إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني سيكا من سيجي الحسر يدس كتبها kawai mominai سوني مؤمنا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم in an ambaci Allah aka kira Allah aka kawo gargadin Allah aka kawo bishara Allah zukatan su kan shiga tsoro wa amarahu wa amar ko wa amarahu fi mawdi'in akhar ya umarce shi a wani wurin an yi bashira sabiri ya bishara wa masu haƙuri على ما أصابهم مع بيان بعض ما بشروا به تعالي دفعت من أبو لدوان دا أكبر بشارة دشي وذلك في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابت أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون lalle mu na Allah ne kuma ga Allah za mu koma kaga hankali ba zai tashi a zo ka san da gidanka baki kire ko a gabanka ka fita daga cikin gidanka kana je kana kallo kayan kana ci da wuta ba inda zaka je ka kwaso shi to anan me zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karkata ma abu gaba ɗaya kamanta wannan wuta Allah turo ta akwai abun da na yi wa Allah don haka yi jarabce ni da wannan bala'i kuma ya yi Allah ta'ala na so na ne ya doro min wannan bala'i Allah Allah na kariyo in zo in bi shi duk wani wayo-wayo duk wasu karerai da ake yi na basu yanzu da ya gaskiya ta bayyana ba zai kona min kaza na ba haka bala'i ba zai faɗo min ba haka sai tare da abu na zai na yi ne kuma gashi na kallo zuciya tana shi da wuta harashe don wanda ba a jarraba shi akwai ma tsoro a kansa an yi ko dai Allah ya kyale kan sai an ji lahira shi ita kake dararin ka ka kai ka dawo kai ka kai nan ka su Allah bai dora ma komai ba akwai ban tsoro ulaika alaihim salawatu min rabbihim wancananka akwai wasu du'a'i ko za a ce yabo salatin Allah ya bawa salatin mala'iku nema wa bawan gafara salatin mutane du'a'i ne wannan kam suna da irin wani yabo har a ce gida zai kone mota za ta kone ko ka zo kana cikin masallaci ka fita da dai da wurin mota ka dinga tunanin ita ce kuwa ko na canza ne wuri ko ma ba da ita na zo ne ba ta amma dai tabbas ita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wai nan take za ta dawo ne motar ba hmm. wannan al'amari da ya same ne daga Allah ne ba wai wayo ne ba ni da shi ba na da wayo amma na taba Allah الله وإنا إليه راجعون مو ما سكوما ونزوى قليش رام توبة عندما يني كوما عقا الله هاي توبة ونقول لازم يكون لنا جيدة الله بس معنى إنا إليه راجعون إليه راجعون إليه نتوب منا توبة مزوى قال الله اللهم أجرنا في مصيبتنا ba du'a واخلف لنا خيرا منها عباد الله عباد كنا كامو أن شيء دعاء an gama مصيبة ba wani damuwa za a yi ba a kafa zaune a kafa tsaye Allah ya tsoro wa abu ai har ne ma ce aka ta yace ce me ke faruwa ce kai kaka Allah ne biyo mu Allah biyo ku ba ba kana tsayawa wa za a yi fada a'a gudu kawai Allah ya biyo mu wannan ya faru na ga lokacin da aka yi aka turo da tsayaran ababe an yi fada da kabilu an yi fada da kabilu kan wace ga abra a guje sojojin a guje ne ke faruwa ce gafara Allah ne biyu amma halaka wasu can gudu ake ana neman gafara gudu ake an je za a rusa tashin Allah dama mai da sarkin garin ya ce mace ce wannan tashi akwai mai shi amma abin da yake na wa rakuma na ku ba ni rakuma na daga wannan hannun ka ware hakkin ka da hakkin Allah wanda nan Allah ka bayar da shi babu tabawa wannan kwarci ka ne da ka nan wannan an taɓo Allah Allah ya turo da rundunar shi Allah ya fafa romo sai gudu kawai na magana da ina za ka yi faɗa da zonzo sai gudu saboda haka nan yanzu tuba muke tuba muke tuba muke haka tun masifar ta faru shi na alayhin salawatu min rabbihim wa rahma sanan da muke maganan ko kaga dilla juke nan dila bi ga salati da rahama yanzu kauriyar ta rage wanda za a ɗora a tsakiya wa ula'ika humul muhtadun wannan so ne masu shiriwa. suna suka daina shari'a so ne waɗanda masu shiriwa so ne wanda Allah ke shiryar da su in mutum ya haɗa wannan biyu su kan ce an haɗa gila biyu da dokiya ko dami biyu da zuriya hmm. cijewa ne yi kwatantawa kullum da kwatantawa za ka iya ainihin ana koyon haƙuri duk ta sabburi ana koyon ilimi duk ta allo ya ce ya za a yi ne mutum ya iya haƙuri za ka ga yar masifa an ta samu mutum ba ta saka kara kare a wurin ya fi inda zai wurin da kansa tun da wannan ba ƙorafi a cikin nan ka zo ka samu inda ka ajiye motar ka ba abu a wurin jaya ka koma kallon sawunka kaga lokacin nan yanzu yanzu na an ɗauke min mota yaya aka yi dama na ji zuciya ta na faɗuwa dama an da nan yanzu ya ya kuɗi kan na kan na sai ce yi haƙurin dabba haƙurin dabba bayan abu ya same ta sai ta guje guje ta je nan ta yi kuka ta yi birgima ta yi menene a ƙarshe kuma sai ta yi shi ne haƙurin dabba haƙuri ko in ka gani sai ka ga motar nan ربط ذي فنبو جوانا كان إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله مو كران كمنا الله اتخاذ الأسباب وما يحصل على الله اتخاذ دام اتخاذ الأسباب أكاظم تعالى سكيد الله an yi sa'a kila gano ta amma ba yan sanda suka gano ba Allah ya dawo masa da ita ba ya je ne yana kai karar gashi an yi gaske mutun mutum da su ne aka aka ba su amana karewa mutane kaya to kaya na anguwa ya ko nan na sai daral ne a kowane anguwa a wurin su babu inda babu su da su kare mutane kaya in kaya zai sa ake kazo da su babu sau da dama sai da an samu mota akwai wanda aka ɗauke masa mota ta kaban akwai ko wani da aka ɗauke masa ko ta aka je ni jan aka karɓo ta aka dawo ta kare shi to haka don kullum ana samun karatiya tsakanin itikadar arbabu da dogaro da Allah sau da dama nan ne maza ke zubewa kafa warwa in misalin ga mota ana kallo an fita da ita da gudu ne kan ta ba a wata wata zuwa in an yi za a samu in ba a yi sa ba a yi biyu ba mu to haka shi wannan shi ne inna lillahi inna mu inna na Allah ne mulkinsa ne ba mu mulkinsa ne bayansa ne kuma kayan da ke hannunmu shi ke sarrafa shi yadda yake so ya ba ka ga kwaci wani bai sai zai ɗauke ma kaya Allah na kallon shi ba ne mutum ga maka ta shi to kuma taɓa ka da yi an taɓa ka ne ka koma ga Allah ka koma ga shugaba gaba ɗaya sannan kuma ai dama ya baka kayayyakin kokari da za ka yi tare da kai أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نبذكر أولئك هم المهتدون اللهم اهدنا فيمن هديت ولم أسن أن وجل القلوب صورا زكاة عند ذكر الله وجل أنبت الله أنبتهم وعيد وعد حل أي خوفها من الله عند سماع ذكره ورن كان سورارا أنبتهم لا ينافي ما ذكره جل وعلا أي توبة min annal mu'minina tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah mu'minai zuka kan su kan samu ne da ambaton Allah da an ce Allah ana ambaton Allah halin jiki zai kira Bala da umarninsa sa mai da hannun dole ka fara kai shu لعل ما أنا إيه هذا آية حمد مجيء كما لم يهدى كما في قوله تعالى الذين آمنوا وتتم إن قلوبهم بذكر الله أنا تقى إيمان أين من زكاة تنصو ناقام يسوان دا أنبطل الله على بذكر الله تطمئن القلوب وسورة أنبت الله نتقي زكاة da hankali tunanin zukata kan kwanta ana ce Allah to magana guje-guje ya kare wajen jam'i inda za a tara su ana haɗa su da dama nan wajilan tsoro nan litsuwa akwai fiskokin da za a haɗa su da yawa amma daga ciki baina sana'i alaihim bil wajabi an yaba masu saboda tsoron na bishara aka ce aka yi bil wajabi alladhi huwa al-khawfu inda dhikrihi jalla wa ala ma sana'i alaihim tare da yaba musu bit na fi dhikrihi والخوف والطمانينة متنافيان تقصنا قرن جوا وانا يتجنا وانا كما انكلم في اقوانا اقوي بمبج هو ما اوصى ما او شيني دقا تكين مسألو لندا مسلمة بياني ندابا في كتابنا دفع الإيهام الاضطرابي am ayatul kitabi ya yi littafi musamman na irin wannan ina jin yana ma karshe can na yana kawar da timuwa mana samun karo daga ayin ƙur'ani don da an yi magana don dai an taka mutane burki ne yanzu na shi ga abin da ake faɗi yana tuno da an yi karo ce babu karo sai dai in baka nitsu ba ka da malamai a eh, alƙur'ani a musulunci gaba ɗaya laukana min inda zai lilla lawaje zo fi ikhtilafan kathira wurin ma wani sai ce maka aida na yanzu karo ki musulmi kai yanzu zuciya ce ta kai tunanin ka ka Allah wanda ba zai kurwa ba amma a ɗauka ma ta yi tunanin ka kana da hankali ta ke neman ka kure Allah ana magana aya ta ce ya ce ga wata can sun yi karo da abin da ya kamata ya ce ni zuciya ta ce ta buga kwakwalwa ta ce na kafa shiya na kafa garewa sannan wani ga wani abu da kullum na raba ku da wannan sai in ka karanta in ban gane ba idan za ka yi masa bayani daga nan zuwa magari ba zai kira bai gane ba hausa nake maka wace yi to da ka fi ne abin da ke damun ka ai sai in ji daɗin ganar da kai in ka sai baka gane ba farko kalmomi zan fara maka luga in ka sai baka gane ba ma'anan yadda magana sako abin da ke ciki in ka sai ai har yanzu baka gane ba ke su ba mai da zama ruwa himma da irabi da irabin aya ta fa'ilin ta mafa'ulin ta wani ne duk da kai baka gane ba wai shi ina nufin an karo ayan nan ta yi karo da aya kaza da za ka samu ka gane mai kyanfi daga zaman da ake fasa shi jiki kana mutane bayanin alkur'ani tunanin ka duk a kama ga sakon da ke ciki ga irin aikin da ke ciki da jama'a ka za sun yi aiki da wannan ga inda suka abun nan ɗansa ga shi ga shi ga shi ga shi kana kokarin kitabun zaune shi ko yana daina zaune kawai hankalinsa kwance yana ganin aya karar da aya karar sun yi karo sai kan zan gane ba kuma tambaya ba zai maka tambayar da zai wahala ba. Kan gane ba. ka yi masa wuce a a kaga ka gaya ma wanda ke cikin rubutunka wanne ne ko ta ma a kasa shi ya sanna min sake-sake sai nake ganin da wannan aya da wata aya a ne karo sai a yi sai da ba kawai da ba to gashi gashi gashi gashi amma da ma za ka da kama daina neman kara za a ba ka amsa domin malaman sun yi wa alƙur'ani hidima shekara dubu kenan fa da tare hudu suke masa hidima kwararru masu tsoron Allah sun masa hidima masu masana sun masa hidima gogaggu sun masa hidima wane ne ta ta kai makiya mana masa hidima inda ta kai makiya ke karanta ƙur'ani su ce gaskiya duniya ta ce Muhammad akan magana abin da ya shafi mashkilar mata duniyar ba a yi masa adalci ba arna na cewa ba a yi masa adalci ba kai kuma kana nan kana cewa bai iya ba bai iya ba ya ce ka fara wuri kaza ya ce ka fara wuri kaza ina yake ma haka to shi ne shirkiri shi ma ina tafiyan mutanen duniya gaba ɗaya shi ya ma fi mu shiga da kyau mu muna gefe gefe abin da muke ji abin da ke ji ninki ne daga irin waɗannan masu menene wannan abubakar aljiza na ke musu ibilisanci ƙungiyar jama'an Ibilisanci. da su ne waɗannan shi abin da ke nema karon ƙwararri karon maganan hadisi da ƙwararri babu kuma ba a samun kuma wannan zo da kanan ga malamai sun ce to gashi da kulki ne ka ɗauki wannan ka karanta sannan kenta da ka fara da wanda isan yi ma bayani araba shi zai maka ishara zuwa ga littafai da dama wani ya kai ya shiga ya fita shi kawai wannan wurin ɗin kike nema ina mai cewa wuri kaza da wuri kaza ya karo zuwa ma bayani amma asalin masu yin haka mulhidai filosofas kan yi haka ma yanzu mutanen mu dama sun dauka dama ta mutu ibilisi jinin sa ta ba ka kwaino in wannan ibilisi a cikin jirin sa da abin da za a kawo shi kokorin yake ne ba ta gana ibilisi ne ibilisanci a bakar aljazairi ya ce wasu a cikin littafin sa a kini sulmomi ibilisai ƙungiyar ibilisai ko jama'ar ibilisai yaushe ya kawo wannan na warware wa'annan matsaloli kullum ga tambaya a kana kaba ni abin da ya bani shi ka yi dungo ka ci abin abu ai ta nema ai ta canka ai ta canka ni ban wani ba a ce gashi gashi gashi gashi ga da amsa sai a baka amsa in ma ba amsa sai ta ka yi ne ma wannan magana da ta wuta bugar da biyu to da kan ni da ni da kan mu je mu nemo ya akai ni dai wannan ba zai yi baka masa ba wa huwa anna tumaninata yiswa bi ta takunu bi shirahi sadri takan kasance da buɗewan kirji ya washe sai ka ga magana na shiga ciki shi da ainihin nutsuwa bi ma'arifatit tauhidi sanin Allah runguman tauhidi dan da zarar wani saboda zuciyar ba ta kuma ana ce masa Allah na ta kafa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ta inda da kansa ya ba ya ta zana ta kafa so shi ya faɗi manzon sa ya faɗi manzon sa kuma ya san shi ana aika tura jama'a a jahannama rijiyar nan ba ta da shi ba duniya ta ƙari da shi jahannama na kuka babu an mata alƙawarin za a cika ta na ta halittu ma an halitta an zuba a ciki har ma tana ta halin mazidi to sai Allah ya ɗaura kama su a kai wannan nan da can su mankwasi ta cika a fara kaf kaf kaf yayin a jama'a don an ce kafa ake subhanallah subhanallah yi an Allah bai kamata ya ce yana da kafa bai kamata manzon Allah ce Allah na da kafa ba har ma su noman sa to Allah ko yaya ne kake ne a a kai kai ne ka fassara ba kai ne ka fassara ba akwai tawilin da ake masa ba ya shiga ya fita ya ta ko ya wasu da ma da gaskata abin da manzo ya zo da shi wa tumaninatuhum nitsuwansu bi zalika qawiyatu ka hankalin ya da duk wani magana da za a faɗi to hankalin sa Allah ya faɗi sai kaga Allah ya mai da mutum wani abubakar abubakar in kana kala faɗa da sadaka inda ya Allah ne ya faɗi haka yake in manzon Allah ne ya faɗi gaskiya ne haka magana ta ce shi dai Allah ya faɗi hankalin ba zai bai tambayan Allah saboda ne in manzon Allah ya faɗi dai gaskiya ne tun da an san shi mai gaskiya ne na ma sun gaskata shi balle masu imani لأنها lam تتفرق shukuku bai تتطرقها الشكوك عن شكوك بشكل روسيا ولا الشبه ما haka هكا سكر رامي بشكل ciki ba Ba kamar zuciyar munafiki ba wacce take dama ta abu da ta ke na shigowa shubuha na shiga shubuha na shiga a ta cika, ta yi na ta koma yanzu duk inda za a zuba gaskiya a kwana karatu a wani karatu a shekara karatu a yi shekaru ina sauraron karatu amma yana nan inda yake kwata kwata don ya riga ya zama munafiki zuciyar ta juye saman ta ya koma kafa kasa ya koma sama sau da kanan babu alheri bai a shiga zuciyar kuma ta dalilinsa walwajalu inda zikirillahi ta'ala firgita wurin ambaton Allah kwatun da ya ce ga da zuwa inda ke samun da zuwa shi ko wajalu inda zikirillahi ta'ala ya kono da sababin khaufin zai tsoron mutunci ya zane yanzu dai yana kan gaskiya to amma an an ji mafa saboda domin yanzu nan za ka wayi gari kana mumini kafin rana ma ta yi zama wani abu da ba sai ma ka san da za ka mutu wannan ɗan tsakanin irin wuta za ka to mumine suna tsoron karkata suna tsoron zamewa wannan zamewa ya kamata a yi mata karatu na musamman a ba ta mahimmanci wanda da cikin abin da ke ina daga cikin abin da ke illanta muzamewa za a tara jama'a akwai wasu a cikin masallaci tsara haka masu bin guda-guda suna ramar da su harsan addini ba a sake ba hauka ce ba wannan kuma ya rika na kai mai rai idza qila lahum aminu kama amana nasu, falo a anu'minu kama amana as sahabban manzon Allah su ne wawaye a wurinsu wanda ya karbi addini musulunci ɗari bisa ɗari yana aiki cikin da za a wurga kai shi ya shirya zai wurga kansa sai su bi shi sannu sannu kaza saurin dadda wannan saurin dadda wannan saurin dadda wannan son karkatar da wancan amma Allah na gani ka jira na naka a wannan duniya tukuna ka na ka lahira ka samu yaro ka kira shi ka ga kai a hankali a hankali in dai gwaninta ne ba a wafulakin nan gwaninta kai a hankali kai kokari ka nemi na ka wani yaro ne ana ga yadda ake yi don na ga jibi ne shin Allah da shi ma abin da zai yi zai je gina masallaci gina makaranta da gina alabashi masallaci a samu daga baya galiba ne irin waɗannan wurare masallaci bai da wuya nan ne ka dauna masallaci ke da wuya wani sa da ma gina masallacin an rasa da shi shi da Allah to da wannan mana shi kenan sai je ya dona da ɗan fulotinsa Ije ya fara gina, ije ya shawara da baba, ku maimakon baban ya ji daɗi, sai shi ne ɗan shi ne mai son gaba ya koma addinin musulunci. Sai ce yaro na ba ka shawara ka gina gidan kuma. Baba kuɗin mutane na tsaro. Abokai na sun tattara mu. Abokan arziki sun tattara mu. iyaye ma masu kama da iyaye na sun tattara malami na ma ya tako gaba ya zuba a ciki sannan kuma daidai na in je in gina gida da shi in shiga ciki sai ke ce tun da kuma ka shan shawara ba ke kai abin da ka dama da ba ka jin shawara je ke abin da ka gada ba to yaya kai yanzu wannan aka buge shi ta fi ta haka ina ba ka shawara ka yi abin da kin dai masallaci ne ba a masa gwamnati addinin ba gaba ba haka ake ba kaddim rijilan wato ka zama munafiki dai kamar zai ce ma ka zama munafiki su munafikan na suke yin diri ba su sa kansu gaba ɗaya bai sa kwansa a gurbi isa wannan a can isa wannan ana don wannan bai kinkishe ba shi wancan zai kinkishe don suka kinkishe gaba zai ta bale da ya mutane ku ji tsoron Allah ba za ka iya abin da ake yi ba to kamar me yi ya yi kamar me yi ya yi amma ka je masa wallahi tallahi sai ka gani rayuwa a tubar wa Allah tabbas mutane na aikin Allah ka zo ka kai musu wannan kuma sunanta addini ba hauka ba ne ba ta yadda za a yi kai ka kalli manzon Allah ka kai masa mahaukaci wannan manzon Allah zai wa kuma kai ba za ka yi daidai wane mahaukaci ne kafin da za ka ba ka yawa wanda ba ka yawa to amma kuma ka jefi ka ce mata a cikin musulunci shine annabi ne maukacin farko kamar yadda mutane suka ce masa safi wawa ne ba ma yi kirin yadda wawa yake yi, mu muna yi kabon mu da tsari Allah da haƙuri wajen والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيت عن الهدى karkacewa daga shirya wato kullum duk abin da ka fara ya kamata a ce ta mutu a kai ta mutu a kai wasu mu a hausa hattin kawai hattin kawai su suna ga sun wulakanta ka ne ko kuma sun girma ka ne mun sha mana ce wannan yan karance karancen da kuke yi tun wa mun gida zai ka ji karatun da muke yan karanta karance sai ɗauko na da littafi a karanta ɗauko na da littafi a karanta ko wasu mun yi to ya fasara kuma za ku bari ran da kuka zama manya irinmu ran da kuka san duniya irinmu ko ma za ku bari duka na ka zai tashi doke ka wannan yan karanta kwalitin ne wannan yan guje-guje tun mun yi rokiya ke kuma sai ci da su ne magana zai duk maganin sa kawai ka gani idan ka gana yi kullum ka kafa zuciyarka ba ni ya bane kullum ka je ka dawo ka bi ta gaba shi kuma ka kafa kunne ka ji bai wuce ba na ce muku ba duk karatun da na yi na ce muku cewa lokacin da na kwanta rashin lafiya dama na san halin mutane kar wani ce wai na kwanta rashin lafiya zai kama ce muku boye ba dai na samu aboki na wanda muke a amini ba aboki ba na ce masa wani ina son zan da gidan kan koyi shi ba ta so ga plus a Da shago a can in idan sa kake so ka zaɓi inda kake so ka zauna ce ita goyewa nake so ne dan Allah alƙawalin Allah kada ka nuna inda nake sai na mutu na mutu ka nuna musu ga wata nan da ɗan gida dukkan kamar na mutu ka nuna ga wata yake na yi alƙawali to shi kenan muka tafi haka tashin samun sauƙi na wannan wani shugaban malamai da ya tashi zuwa wuri na ya kalle ni ke na gaya maka na sha gaya maka karatun da kake nan da ya ja maka an taɓa samun rayuwa ta yi karatu da safe karatu da rana karatu da daddare a hanyar karatu a tare karatu wannan ita ce musibar ta ga ga malam wani haka mutane suka yi masa sai dai kaza kaza da ya gane malam wani akan haka mutu malam wani akan haka mutu sai ga da sai na shigo na ji a zuciyata ina ce masa in Allah ya yarda doron da Allah ya fidda ni daga wannan asibiti to na ke gidan zai na karatu kuma sai na yi hatta zakiri shi ne karatun karshe ke ba da matan ki ba shi ne ka sai an gama sallar isha ke dora shi ko har shi sai na yi shirin kawai na yi alkawali Allah na roƙi Allah ko yake ne shi karman nan sai na ce kwantar da hankalin ka shan kurumin ka za ka gani in na musa to a biya shi to ina ganin ka biya masa wannan rai dole sai ka haɗa da Allah dole mutum ya roƙi Allah ranar da zan kafa wannan Allah ka gani rai na ina roƙonka wannan alfarmar Allah kadan da zan tashi in ji zan ce wannan ba kuma alama zan bari gaba ɗaya ya Allah ka karbi ni hada ma a shiga cikin abu yanzu ma ina roƙon ku addu'a haka يكون بسبب خوف الزيد عن الهدى وعدم تقبل الأعمال سنة مع صدق رشد ترقا أيها don da ce kai ayyukan ka ka gama malam ba karba ba ƙwamun a ce zaman nan da muka yi tasowa da kuka yi nan wani daga riga ta, wani daga mando mata su kullo daga wuri kaza wani daga anguwani ni. jika na wai tsallako masallaci nawa ya tsallako ya zai zana kuma gaba ɗaya mu zauna Allah bai karba ba ai mun tafi mun shiga wani halin kama kala ta'ala fa'alin rasu fi na fil ilmi kamar yadda Allah ya faɗi game da tsayayyu a kan ilimin addini ربنا لا تزغ قلوبنا Ya إذ mu, يا مالكمو mu, mai iko da mu wanda ka karkata da zukatanmu bayan ta ya da mu ka ba mu istiqama وقال تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سنة وإنن دا يؤتون ما أتوا سنة بايد دا أبن دا سكي بايروا سنة أيكة أبن دا سكي أيكتاوا suna aiwatar da abin da suke aiwatarwa wa qulubuhum wajilat zukata su a tsorace annahum ila rabbihim raji'una masu koma ne zuwa ga ubangijinsu wannan abin da ya samu su tsoron zuciya kila ba a karba ba kila ba za a karba ba a samu wani mani iya hana a karba wa ta'ala أتشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم وقلوبهم إلى ذكر الله سنجي مجانا ألا تتشعر منه جلود الذين يخشون ربهم zukata fatan jikin masu tsoron ubangijinsu ta kashe irro ta kan tashi kamar a ce tsigar jikin ka ta tashi lokacin da na ga irin eh, an kumara mutum na irin tsoron asibiti rajantar yana tashi daga an sagale kafa an ɗaura masa wani kafin dutse ah, ta kalli dutsen a jikin kafa ina magana iya ina dariya sai kayi na taɓa samun wata abin da suna da jana da inda aka saka da ya kafa kawai ne tashi ne da yanki jikin baki a cikin su banda lafiya banda lafiya a ko gida na samu aka fito da yin daga wurin da ciki na yau malam kafa ba zan gani an rata ya san an huda cikin kalla huda wa ake ba a huda a ta karfe a rata ya san to yawan da ashe kila ana sa abin da ke kashe ba a sabon kashin na hari to wannan na magana ta kashe irro ne Ikan ina da zai kawai sai daga kama ta ba ta yi ɗauka ba. To haka duk wanda bai tsoron Allah wanda ke jin tsoron Ubangiji in aka kira Ubangiji ijar jikinsa kan tashi a waye gari kama sama ba ta yi ɗauka. Amma ni wuya na gani. Ta kashe iro, kashe harira. Minhu, juludun ladina ya ce fatun jikin masu tsoron ubangijinsu sun matali da jurodo daga nan jikin ya lafa fatar ta koma ta yi laushi ta yi lafa wa kaloboro da zukatansu ila zikirin lahi kawai sai koma ambatan Allah kawai daga bai zikirin lahi ta tama inu kuro bayan hankali ya tashi ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مجد يا بقطة تثبت الدعوة دعاء الذي على دينك akan ديننا ثم موقع من باب أولى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك